kuma wannan shine darasi na karshe a cikin surar ina gani muna kan ayata ta 96 fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yace innal da amanu wa Sai salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قولهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركضا وانجد يتي إن الذين آمنوا للي وهم لسكي إيماني وعملوا الصالحات كما سكأيك تأيكي نجري ya سيجعل لهم الرحمن ودا لسنو الله rahama zai sanya musu soyayya wato ita ce kauna allah zai kaunaci waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari. gari bangiji fa inna ma yassarna bi lisanika ai shi wannan alkur'ani din mun fore shi da harshenka litubashira bihil muttaqina domin kai albishir da wannan Alƙur'ani ga masu tsoron Allah wa tunzira bihi qauman ludda kuma ka gargaɗi mutanen da suka zamanto shakiyai masu tsaurin kai wa kam Allah yake da yawa ahlakna mun halakar qablahum tun kafin su min karni na daga karnori hal tuhissu minhum min ahadin ka taba ji daga wani daga cikin su aw tasma'u lahum rikizan ko kuma ka ji wani sauti idan ka je makabarta ko da sautin boyayye ne ka taba jin wani yana magana daga lahira cikin waɗanda muka halakar babu sharhul kalimat wato malam da ya yi bayani akan kalmomi wuddan da Allah ya ce zai sanya musu wudda ai hubban shine soyayya fa ya'ishuna za su rayu mutahabina suna masu kauna juna da son juna fi ma bainahum cikin abin da ke tsakaninsu wa yuhibbuhum rabbuhum ta'ala kuma Allah ubangijinsu maɗaukaki zai ƙaunace su zai so su an gane? fa'inna ma yassarna hubilisanik ai yassarna ƙur'ana, mun fore Alƙur'ani mun sauƙaƙa shi ai tuhu wa fahimu. mun sauƙaƙa karanta shi da fahimtarsa mun yi wannan ne bilogatikal arabiya da yarenka na larabci qauman ludda me ake nufi da qauman luddan ai alidda'u shadid masu tsananin tsaurin kai wal khusuma da ta da hargowa wal jadalu da jayayya bil batili da barna wahum kufaru quraish sune kafiran quraisha da waɗanda suka yi kama da su wa kam ahlakna ma'anansa shine ai kaseeran min ahalil koroni da yawa daga cikin mutanen alkariya min qablihim waɗanda suke kafin su a halakna mun halakar da su hal tuhissu minhum min ahadin ai ma'anansa shine hal tajidu minhum ahadan ka taɓa samun wani mutum ɗaya da ya yi magana daga lahira babu shi au tasma'u lahum rikizan ko ka taba jib ma sauti wani sauti khafiyan boyayya wal jawabu amsa akan wannan la ba a samu ba lan al istifham al inkari domin shi istifhamin yazo ya nuna maka in wani ya ce yayi magana daga lahir to magana tana nuna maka kariya yake shi ya yasa aka kawo istifhami na inkari wato na musu na ki na rashin yadda da waccar magana ta sai ma'anar ayoyin a dunkule ta ta'ala Allah yana ba da labari mai maɗaukaki annan lazina amanu billahi lalle waɗannan da suka yi imani fa da Allah wa rasulihi suka yi imani da banzan Allah wabi bi lahi suka yi alkawari da suka yi imani da alkawarin Allah na albishir ga masu imani da aljanna wa wa'iduhu da kuma alkawarinsa ko azabarsa ga waɗanda suka saba masa an gane fataklu an shirki wato kenan suka wofantu daga barin shirka su masu imani wal kufuri suka wofantu ba su ba kafirci wa amalu salihati suka aikata aiki nagartacce wa hiya ada'ul fara'id shine bayar da farillar da Allah ya dora musu wa kasirun da yawa kuma minan nafili da nafilfili da suke yi wa ha'ula'i waɗannan ha'ula'i waɗannan an gane yi ta'ala Allah yana ba da labarin cewa annahu shi Allah da ya ja'alu lahum da sannu zai sanya a gare su fi a cikin zukatansu ibadahul na mahabba zai sanya wa mu'minai yan uwansu soyayyar juna wa waddan zai saka musu kauna wa qad fa'ala subhanahu wa ta'ala hakika Allah ya aikata haka sarki ya tabbata gare shi wahalul imani mutanen imani wal'amalu salihu da mutanen aikata aiki nagari mutahabbuna suna kaunar junansu mutawadduna suna son juna da kauna wa tawaddudu bainahum wannan kaunar da suke yi a su samaratul li hubbillah sakamako ne na yadda Allah yake son su shi yasa suka so junansu irin soyayyar da Allah yake a gare su wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yake fa imma fa innama ko fa innama yassarnahu ai mun fore shi ne shi alqur'ani muka sauƙaƙa shi ai hadha alqur'an wannan alqur'ani din mun sauƙaƙa mun fore shi alladhi kazzaba bihi almushrikuna qur'anin da mushrikai suka karyata da shi sahalna qira'atuhu mun fo mun sauƙaƙa karanta shi alaika akanka iz hu bi lisanika domin ai mun saukar da shi da yarenka ne da harshenka litubashshira bihi almuttaqina domin ka gargadi waɗanda suke masu tsoron Allah an gane wato min ibadina daga cikin bayinmu almu'minina waɗanda suke mu'minai wa humul ladina taqaw azaballah sune waɗanda suka ji tsoron azabar Allah bil imani da imani da Allah wa salihil a'mali da nagartattun ayyuka ba'da tarki ba'da tarki shirki bayan barin shirka da Allah wal ma'asi da ayyukan zunubai sannan alkur'ani a gefe guda wa tunzira bihi qauman ludda kuma dan ka gargadi da alkur'ani waɗanda za ka gargada su ne ƙaumar ludda mutanen da suka zama ba su tsaurin kai cikin kafirci wahum kuffaru quraishi su ne kafiran quraishawa wa kanu sun kasance aliddahu ashidda masu tsananin tsaurin kai ne fil jadali wajen jayayya wal khusuma da tada harbowa da rigingimu an gane ko wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace wa kam ahlakna qablahum da yawa mun halakar kafin su min karnin na daga karnoni ai ma'anansu shine wa kasiran min ahlil quruni as-sabiqa da yawa daga cikin mutanen karnonin da suka gabata suka gabaci kaunuka ga mutanenka a halaknahum mun halakar da su lamma kazzabu rusulana lokacin da suka kayyata da manzanninmu wa harabu ko eh, da a wata nan suka yaƙi kiranmu da muka yi mun halakarsu hal to haistu shin kaji um daga cikinsu min ahadin wani mutum ɗaya wanda muka halakar ya dawo duniya fatarahu bi ainika ka gan shi da idanunka auta musuhu biya duka ko kuma ka shafi shi da hannunka cikin wanda suka taba mutuwa suka bar duniya akwai wani wanda ya taba dawowa ka gan shi da ido yau za a ce ga wani ya dawo daga lahira babu aw tasma'u lahum rikidan ko ka taba jin wani sauti boyayye ai ma'ana sautan khafiyan sautin boyayye wanda ya zo daga lahira Allahumma la babu فألا يذكر هذا يذكر هذا قومك yanzu wannan ba zai tunatar da mutanenka ba fa yatta'izu su wa azantu fa yatubu ila rabbihim su tuba zuwa ga ubangijinsu bil ibali da yin imani bihi da shi Allah wa bi rasulihi su yi imani kuma da manzansa kuma su yi imani da gamuwa da Allah wa yatruku ma'asi su tuba su bar aikin shirka da aikin sabo ba za su yi wannan ba nan ya kamata ake sun yi haɗa ko wannan shi ne ma'anar ijimari sai hidayatul ayat wato abin nan darussa na ayoyi min hidayatul ayat yana daga cikin darussa ko shiryar ayoyi din a azamu bushara mafi girman albishir ta hamilu al'ayatul ula wanda aya ta farko take dauke da shi babban albishir wanda ayar farko da muka karanta take dauke da shi wa huwa hubbullahi shine soyayyar da Allah yake yi ma wa auliya'ihi masoyansa liman amana wa amila salihan ga wanda ya imani ya aikata aiki na gari ana masa albishir da cewa ubangiji yana son shi na biyu bayanu kaunin ƙur'ani muyassiran yana bayanin cewa kasancewar alƙur'ani mai sauƙi ne wanda yake son ya koyi karatunsa mai sauƙi ne ya koya an nazala bi lugatin nabi domin ya sauka ne da yare irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana daga cikin min ajallil busharati li ahlil iman yana daga cikin abubuwa masu girman albishir ga ma'abota imani wal amalu salih da kuma aikata aiki nagari wan nazaratu li ahli shirki da kuma gargadi ga waɗanda suka zamanto masu shirka wal ma'asi da kuma ayyukan zunubai darasi na ƙarshe shine inzarul itatu gargadi wa masu tsaurin kai waɗugatu da masu ɗagawa minan nasi daga cikin mutane ana gargadansu cewa an ya hilla bihim ma halla min man qablahu cewa wata musifa za ta fada kansu irin kwatankwacin musifar da ta fada ma waɗanda suke kafin su min halakin na daga halaka wa dimarin da dulmiyarwa a cikin ƙasa walwaƙi shahidun abinda yake abuwa kuma yana shaida haka an gane aina ahlul qurunil ula ina mutanen alkariya na farko ba an halakar ba wannan shine shahidun da yake nuna haka so wannan sura ta al-mu'minuna ta ƙare. sai sabuwar sura suratu ha insha Allah